ya share mujahid saboda ya cika matsa mai akan ga abin da ya dace Allah sarki wannan kenan waye mai shari'a mai shari'a mutum ne da baya son ya ga wani ya fi shi a cikin kasuwa ko kaɗan a da baya son ustas kwata-kwata ganin yadda yake da kwastomomi ba kamar shi ba ga ustas attajiri ne na mutunci don kaf 'yan gidansu ba wanda ya kai shi arziki mai shari'a ya fara shi shige mai sai da yaga ya samu karɓuwa kana ya fara jefo mai ma'anonin shi ganin ustas duk abin da ya faɗa mai yake ɗauka ya samu damar nuna ma ustaz duk da namiji ya kasance yana sakar mai iyalansa kuɗi tana facaka to mace akwai ta da wayo za ta yi ta tara su ta je ta gina wata babbar masana'anta ta yanda za ka ga in ka ce ta yi ba za ta ji nauyi ta ce ba za ta yi ba saboda ba abin hannunka take jira ba tana da nata na kanta sosai maganar shi ta samu muhalli a zuciyar ustaz don bayan auren su ba laifi duk abin da Aisha ke so yana mata mai shari'a ya ce ma ustas ka gannan nan ba abin daban da shi na kayan abinci a gidana shi yasa ko biyar bana ba ma hajara na yarda duk abin da take so ta min waya zan kawo mata ko biki za ta na kashe mata biki saboda haramun ne duk abin da na yi niyya zan ba ta a da da kai daga baya na fahimci in ka ba da ɗari biyar fatan wanda ka ba ya maido maka dubu kaga akwai bidi'a a nan ko ba haka ba Ustaz ya ce kwarai ko abokina wallahi ina jin daɗin zama da kai sosai saboda ina karuwa mai shari'a ya yi murmushin samun nasara ya ce to wallahi Hajara ko waya bambata bambarta da ita mai kyau ba saboda ba damar in koma gidana in fito da waya ina chat da kwastoma ɗina da suke siye ko nake siye sai kaga ta ta ɗauki tata ita ma tana abin da take so tana hora min hanci kaga kenan biyayyar da aka ce su mana a matsayinmu na sama da su ba za su yi ba ko ustaz ya ce wannan gaskiya ne wallahi kuma ni kaina haka Aisha ke min duk abin da yi sai ta yi maka mancin shi da rasa wake wake zigata mai shari'a ya ce yau ba aboki ka gane kenan to ba kowa ke tare bai ke ziga su ba sai wannan kawayen nasu da kuma makwabtansu da ke shigar marece da ka fito a fada ana baje ka, sai ka fito a yi ta maka daukar wawa ustaz ya ce auzu billahi wai dama haka matan suke ka san ni ba ruwana da wannan binciken kuma bana shiga shirgin su mai shari'a ya ce ai sun mafi haka in kana son samun kan matarka kai kadai to ka raba ta da kowa sai wanka sai wanda ya dace kar ka bayar da kofar da za a rinka shiga gidanka ko da yaushe tunda dai ba a bariki bane sosai ustaz yi na'am da shawarar mai shari'a ya mai godiya ya tashi wannan hudubobin su suka zauna daram a zuciyar ustaz dama tun farko sai a hankali dan Aisha na da hakuri ne shi yasa ba a ganewa ustaz ya zo gida ya fara tsoro da abubuwa masu wuyar sha'ani tun aisha na daurewa har ta fara mayar da martani tana nuna mai gajiyawarta ga fita baya bari sai ya ga dama ya karɓi wayarta ya bata wata lalatacciya ta yi hakuri ta share shi ya rabo ta da kowa nata sai matan abokai ba karamin damuwa aisha ke ciki ba ko fara'a ustaz ba ta gani sai bukatar shi ya tashi a haka har ta haifi sadiq ganin halin kuncin da take ya sanya ta fara kula wata sista Maryam makociyarsu. A sace suke kawance har Maryam ta san wani abin nata. Daga nan Aisha ta bukaci tana so ta mata allurar planning don ta ɗan huta don ba ta bukatar haifuwa a yanzu. Ita ma Maryam ta goyi da bayanta ta mata. A haka rayuwar ta yi ta juyawa Ustaz ya zama wawan karfi da yaji. Ko abu Aisha ta mai sai ya faɗa ma mai shari'a daga ƙarshe mai shari'a ya fara jan ustas gidan yayar shi da niyyar sun zo gaishe ta tun ustas baya sakewa har ya fara har ya fara daga baya zai zo yake ce ma mai shari'a Aisha ta fara gundurarsa a shimfiɗa ba damar ya neme ta sai fushi da zuciya mai shari'a ya ce shawarar da zan baka ka kara aure kawai ka san mace in tana ita kaɗai ba karamin iskanci take ma mutum ba gani ma suke suwa hakuri suke da mu wallahi ni kaina na faɗa ma na kusan auren nan nan da wata biyu in huta ustas ya shiru ya ce anya aure mafita ne kuwa mai shari'a ya ce yo ai don cika sunna muna fama da gemu kamar na masara amma a ce matanmu ɗaya ai kaga ba girma nan ne fa mai shari'a ya yi ta tusa ma ustaz san aure daga baya ya ba shi shawarar neman khadija 'yar anti mai shari'a 'yar antin mai shari'a amma da sharaɗin sai ta karasa Shekarar ta ta karshe da bai fi watanni ba daɗi sosai ya kama ustas zai auri yarinya da tafi aisha biyayya daga nan ne duk abin da ya shafi mai shari'a sai ustas ya riƙe wuta aisha ta je ita duk bata san me ke faruwa ba ta je gidan antin mai shari'a bila adadin da ko ciwon kai ta yi sai ustas ya ce ta je ta gano antin antin abokin shi ba ta da lafiya haka za ta kwashi kafa ta je ta dawo ko mafalkin da ustaz ya yi na auren shi da Khadija ne shi yasa ya tashi cikin farin ciki wannan kenan da safe ustaz ya yi wankan shi ya yi kyau matuka don ko ba komai Aisha ta yi kokari ta nan ta raba shi da duk wata jallabiya in ba sabuwar in ba sawar dare ba ya fito zai tafi kasuwa fuskarsa a daure Aisha ta ce ya maganar fitar da zan yi jiya ban je ba ya miƙo mata ɗari biyar ya fice har ya kai kofa ya ce gidan mai shari'a za ki je ki yi kamar awa biyu sannan ki je can inda zaki ko ina ki minti goma ki dawo kin ji na faɗa miki kuma zan biya wajen Abdulrahman ɗin in ji me yasa ya baki wayar ya sa kai ya kama gaban shi yana fita anti Maryam ta faɗo ta ce na samu Abdul ɗin kuma na faɗa mai yanda muka yi ya ba matsala Aisha ta mata godiya anti Maryam ta ce bari in tafi na faɗa ma mai gidana zai min magana zai mai magana anjima har kasuwa zai riske shi da sauri aisha ta ce ba matsala na gode da kokari anti maryam ta ce ba komai ta fita ustaz na fita yayi yi tsinke a gidansa aisha ko umma bai karasa ya gaida ba ya tsaya a ɗakin su abdul ya tambaye shi fuska a ɗaure abdul ya ce eh ni na bata saboda baka barinta zuwa kuma mahaifiyarmu na kewarta shi yasa shi yasa na kai mata tawa kafin in sai mata sabuwa kan ustas a kasa yace to mafi mishkila mafi mishkila ya tada motarsa yayi gaba abdul ya ce na tsane ka wallahi amma na kusa kwantar ma wata na kusa kwatar ma wata yanci wallahi bari dai a yi auren nan ka gani da wani banzan gemun ka kamar gashin igiyar bebi bayan sati biyu Aisha kwance tana mara kanta yayi zafi matuka dan mura na bata wahala sosai ustaz ya fado gidan yayi tsaye a kanta tare da cewa don Allah ta shi gidan antin mai shari'a ki gano ta ulsa ta ta tashi kuma ki mata murna diyarta ta kammala makaranta Aisha ta ɗago jajayen idanuwanta ta ce wallahi ustaz ba zan iya ba kaina na mun ciwo sosai ka san mara nake ka zo min ma da maganin kuwa rai a ɓace ya daka mata tsawa tare da cewa wallahi sai kin je ni za ki maida mutumin banza mutumin wofi in musu magana zaki je na ki ce min ba za ki je ba tashi don Allah malama da daddare zan dawo miki da shi Aisha ta tashi tana kallon shi ta ce wai ne maka ne kwana biyu duk ka canza komai zan yi sai ka hantare ni Ustaz ya ce halin banzarki ne da kika koya shi ke haɗa ni da ke kin cika korafi gara yinuwa don Allah ki tashi na ce Aisha bata ce komai ba sai tashi da ta yi ta ɗauki dogon hijab ɗinta ta sanya tare da safa ta ce ba zan iya sanya nikab ba saboda numfashina sai ta baki nake Ustaz ya ce naji tashi ki tafi haka ta tashi tana haɗa kayanta ta fita ta yi tafiya mai ɗan tsayi kana ta iso ɗan gaban makarantar su usman ne ta zo ta daɗe tana buga kofar kana aka buɗe wata budurwa ce doguwa fara ta buɗe suka zuba ma juna ido hakanan aisha ta ji gabanta ya faɗi suka gaisa ta wuce ciki wajen anti suka gaisa kamar kullum suna fira sama sama budurwar nan ta zo ta kwanta tare da lumshe ido aisha ta ce ma anti ina khadija yan makaranta anti ta yi murmushi tare da nuna budurwar ta ce gata a nan ido aisha ta zaro ta ce kai masha allah ashe budurwa ce ni fa na sanya na ɗauka yarinya ce Lallai, anti kun ga jiya kun ga yau anti ta murmushi ta ce aiko da dama mutane cewa suke wai ni na haife ta kuwa Aisha ta ce dan baki da jikin ba shi yasa anti ta ce haka ne Aisha dama ina so in miki wata magana in ba damuwa na ga kamar baki sani ba sosai gaban Aisha ya faɗi ta ce me ya faru anti anti ta ce to ba komai bane ba dama mijinki ne zai auri Khadija tun tana gab da shiga j ya kawo kuɗin auren ya kawo kuɗin auren shi da goro aka sa rana yanzu dai bikin sati uku ya rage don Allah ki ya kuri ku zauna lafiya Aisha ta yi shiru zuwa wani ɗan lokaci hasbunallahu wani imal wakil take ambata a ranta zuwa can ta ɗago fuskar ta cike da fara'a kamar ko da wani lokaci ta ce ba komai anti Allah ya haɗa kawunan mu ya mu zaman lafiya fuskar anti faltar fara'a ta ce amin na ji daɗi kwarai da gaske Aisha ta ce ba komai bari in tashi zan biya in ɗauki su Usman a makaranta ta ce ba komai ki gaida gida Khadija ta shi kira ta ce da Khadijar da ke kwance ta limshe ido fuska ba su koni Khadija ta taso suka fito ba wanda ya ce da kowa komai har suka isa gid Khadija ta juya Aisha ma ta koma La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shine kalmar da Aisha ta fara faɗa lokacin da ta fito jikinta ya fara ɗauka rawa ko ta ina ashe dama tsantsar so zai iya juyewa ya zama kiyayya ni usta zai wa haka duk hakurin da nake da bauɗaɗɗen halin shi yanzu a matakin ilimin shi ne yanzu a matakin ilimin shi ne zai zo neman aure ba tare da sani na ba hmm. a daidai wannan lokacin ya kamata in dawo aisha ta ta asali wallahi ya kamata duk wani tsantsar iskanci da zai yi zan zuba mai ido in ga iya gudun ruwan shi ta tashi ta ci gaba da tafiya har ta isa makarantar su Usman ganin akwai sauran lokaci dan karatu suke kawai ta wuce gidanta har za ta bude gidan kuma ta fasa ta fada gidan Aunty Maryam Aunty Maryam na zaune ta ga Aisha da murna ta tare ta tace yau ke ce a gidana Aisha ta ce ai kuwa magana nake so mai dake da ke ta fahimta shafshaf ta faɗa ma Aunty Maryam abin da ya faru yanzu. Dogon salati Maryam ta sanya sai ga hawaye shar a fuskarta. dan har ga Allah sosai take son Aisha so ba na wasa ba cikin kuka ta ce Aisha abinda ustaz ya zaba ma rayuwar shi kenan inna lillahi ina ilimin shi ina bin dokar Allah da yake me kika yi mai da tsantsar so ya rikide ya koma zalunci da kuntatawa Aisha ta ce oho kila duk cikin ilimin nashi ne wallahi anti Maryam ni na san sai da tsantsar so ake kishi a zahirin gaskiya ban ma ustas wannan hamshakin san balle in yi kishi na hauka a kan shi kuma wallahi tallahi ni Aisha na yi alkawarin duk wuya duk rantsi ba zan yi wa ustas wannan maganar ba kin ga sati uku ya rage ko to ya daɗe, ina kwance bai shigo ya ce in gyara zai wuce da wata ba ta faɗa cikin hargaki anti Maryam ta ce ki hakuri Aisha fata na ki ɗauke ni kamar yadda na ɗauke ki wallahi tsakanina da Allah nake son ki kana zan yi amfani da dukiyar da Allah ya mun za mu yi abin da ranmu ke so a bikin nan ta yadda babu shegen da ya isa ya kawo miki raini shi kuma ki zuba mai ido ki ga iya gudun ruwan shi kin ji Aisha ta ce baki da matsala da wannan yanzu ma waya ta zan fito in fara amfani da ita Anti Maryam ta ce ai layin ki zaki sanya a kai ko Aisha ta ce eh shine Maryam ta ce to zan yi miki transfer credit yanzu in ya so sai ki kira umma ki ji tashi shawarar ko Aisha ta ce haba ki bar shi wallahi ba damuwa nagode haka ma Maryam ta bata fuska ta ce me yasa kike min haka ne don Allah ko dai baki yarda da ni bane Aisha ta ce a'a wallahi ba haka bane kawai kin san yau da gobe sai Allah amma shikenan nagode suka yi sallama ta fita tana fita su Usman na dawowa ta kama su suka shige gida shafshaf ta musu wanka ta zuba musu sakwara da miyar ogushi da ta yi sai kamshi take miyar ko nama babu don ustas ya ce yawancin nama ciwul wuta yake yawan yake kawowa bayan sun gama suka yi sallama ta yi musu bitar karatu kana ta kai su suka yi fitsari ta kwantar da su tare da tofe su da addu'o'i ta fita har lokacin ustas bai shigo ba abinda baya yi ta yi wankan ta fes ta fesa turarurrukanta da anti maryam ta bata ta koma ɗakinta tare da ɗauko wayarta da ta cika da caji ta sanya layinta ta kunna cikin lokacin wayar ta buɗe ras da ita tamkar sabuwa farin ciki marar misaltuwa ya kama aisha ganinta yau da babbar waya shekara biyar kenan rabanta da waya sai karama karama ma sai da hakkin ashana malatsanta ke amfani tana kunna wa message ya fara shigowa ciki kuwa har da na transfer da anti maryam ta mata na ɗari biyar aisha lalubo lamban umma ta yi ta kira bugu biyu umma ta ɗauka cike da farin ciki ta ce autake ce a gari in ji maki bako Aisha ta yi dariya ta ce wallahi ko umma nan suka gaisa suka fara firar duniya. A nan Aisha ki sako mata umma zancen bikin ustas da bata sani ba. Umma ta yi mamaki matuka amma bata nuna ba sai cewa ta yi haba yau me abin da yake miki shi zai mata in ya kawo ta kuma ke gwara da aka yi a nan ne zai fahimci wace ce ke da kuma irin hakurin da kike da shi Kar ki wani damu na san kishi wajibi ne kuma halitta ce amma sai ki yi hakuri ki danne kin ji autata ina mazaje ne Aisha ta ce insha Allahu umma wallahi ina kewarki matuka suka ina mazaje na Aisha ta ce insha Allahu umma na wallahi ina ta kewarki matuka sun yi bacci ta ce umma ina so in zo in ganki umma ta ce ba matsala duk sanda ya barki aiki a zo kuma yanzu ga waya zan rinka kiranki Allah ya dora da zumuncin ku da Maryam tana da kirki wallahi kuma Abdul dama ke ta so ya ga ya ga ya sai miki kin san aikin nan da yake nema da gidan da yake shi yasa shi ya kwace mai duk wani tattalin arzikinsa amma alhamdulillah an samu aikin wata uku kenan so sai Aisha ta ji daɗi ta ce umma ki gaida shi da Yasif soja mazan fama umma ta yi dariya ta ce ya ji shi ma ai an kusa kammalawa ya ce mamma ta ce nan ma da wata biyu za a ba su ofis Aisha ta yi ta tsalle tana man ta ma manta da wata damuwarta suka yi sallama ta kashe waya nan ta shiga apps ɗinta da littattafai suke ta fara karanta wani littafi na Ummu Aisha mai suna Zaman Tasha. Sosai labarin ya ɗauki hankalinta sai kwasar dariya take har da kwalla jin cakwakiyar da ke cikin littafin kwata-kwata ta nemi wata ƙaramar damuwa ta rasa har sha ɗaya tana karatu kuma ustas bai shigo ba ko a jikinta don burinta ta kai karshe kamun ma ya dawo sha ɗaya da kwata ya buɗe gate ɗin gidan ya shigo Aisha ta ce kash wallahi na so in ji ya za ta kare tsakanin Modibbo da tsohuwa ha ta saki dariya ita kadai ustaz na bude falo ya murtuke fuska aisha ta fito fuskar ta fal da fara'a ta ce ustaz sanne da zuwa shayi da toka ya hada ya ce yauwa ina yaran ta ce sun yi bacci ya ce kin gano anti dazu aisha ta ce eh mana ustaz ya ce kin ma yar ta sanne da da zuwa aisha ta ce duka dan ita ma ta yi min rakiya har get ustaz ya washe baki ya ce ai khadijatul kubra akwai hankali da nutsuwa uwa uba godiyar Allah Aisha ta yi murmushi ta ce gaskiya kam na ga alama Allah ya bata miji na gari ustar ya ce amin ya ma bata mai kyakkyawar ɗabi'a daidai da tarbiyar gidansu sosai maganar shi ta mata zafi amma bata nuna ba sai murmushi da ta yi ta ce to Allah ya taimaka ya ce amin yauwa gobe ki shirya ki je gidanku ke da yaran za a ɗan yi min gyare-gyare don har ɗakin can nake so a sa ma tiles ke ma za a miki fenti Aisha ta ce kai masha Allah ka ce gwangwaje mu za ka yi kenan to Allah ya kai mu ya karo arziki mai albarka Ustaz ya ce amin. Ba kya sanin gwangwajewa sai nan da sati uku rana mai kamar ta yau. Zan zuba kayan alatu a gidan masu ɗaukar hankali marar godiyar Allah. Aisha ta daka tsalle ta rungume shi tare da cewa ina maka murna ya ustaz. Ya bambare ta daga jikinsa tare da cewa cika ni wanka zan yi bana son damuwa a daidai wannan lokacin da nake cikin farin ciki. Aisha ta ce Allah to a yakuri ta koma ta zauna tare da limshe idanta. Washe gare cikin zumuɗi Aisha ta shirya ita da yara tun shida na safe ustaz ya bata ɗari biyu ya ce ku hau napep da daddare zan zo ɗaukar ku in an gama in kuma ba a gama ba ku yi kwanciyar ku kawai aisha ta ce to ba matsala jazakallahu kairan ciki ciki ya ce amin ita aisha dariya ma yake bata wai shi sabon ango shi ya sanya yake ta cin magani haka suka karasa su usman sai murna suke za su wurin umma don tun sallah rabonsu da gidan mai a daidaita na tsayawa suka afka ciki da gudu suna kwala ma umma kira ita ma umma jin haka karshe ta taho tana maraba maraba da yan jikoki na Allah sarki dama za ku zo mamanku bata faɗa min ba ta duka ta rungume su tana jin soyayyar yaran da tausayin uwar su har ƙasar ranta suna haka Aisha ta shigo ta tsaya tana kallon su idan ta fal hawaye ita ma a guje ta karan so ta rungume umma suna hawaye suna cikin wannan halin Abdul ya shigo yana kwala ma umma kira da mugun karfi azabari Aisha ta tashi tana lafiya ya abdul abdul bai tsaya komai ba ya rungumo ta ya ce kanwata sanna da zuwa yau farin ciki a akan fuskarki ga kina gani ga kyauta na samu ya karkace ya zaro kiɗin mota ya ce Uma kin ga wannan kiɗin ogonmu ya bani shi halak malak da gida a nan malali Umma ba ki ga gidan ba tafke ke wallahi shi fat biyu kar ki so ki gani ga miliyan ɗaya na albashin farko na na wata uku kai umar. da daɗi wallahi haba kansu ce mai Aisha ta fara taka rawa cike da farin ciki ita ma umma ta ta tai tana alhamdulillah Allah abin godiya tabbas ba maraya sai rago Allah na gode maka da ka sa yarana suka zame min garkuwa alhamdulillah fira sosai ta barke tsakanin Abdul da Aisha umma ta kwashe labarin kuma ita faɗa mai Abdul ya ce wallahi wallahi umma sai na kwatar ma Aisha yancinta cikin kwanakin cikin kwanakin nan cikin kankanin lokaci Bana so ki ce komai amma ba zan ce komai a yanzu ba sai saif ya dawo umma bata ce komai ba dan ita ma wallahi lamarin ustas ya fara bata haushi abdul ya ce bari in wuce fa ne umma ya fita bai wani jima ba sai gashi da ledoji da katon tudin lemuka manya masu kyau da tsada ya shigo da su ya ce umma ga kaji nan manya ne guda goma a yi mana soye-soye da miyar a yi mana soye-soye da biyar biyar kuma amana dambu lemuna goma ne aisha masu usman da biyar amana biyar a nan ya ce a ya ce Aisha yaushe za ki tafi kuma me kike bukata ya tambayi Aisha cikin kulawa idan Aisha fal da hawaye ganin yadda ƴan uwanta ke ririta ta da ƴaƴanta ta ce yaya ba komai Abdul ya bata fuska ya ce a'a ko in canzo miki wayar yanzu Aisha ta ce a'a yaya ka bar min wannan kar ta ga kamar na raina ko umma umma ta ce haka ne bar mata Abdul a yanzu aka fara Abdul ya ce to shikenan umma me kuke bukata nan umma ta lissafa mai ya sake fita ya hau dalleliyar motarsa ya yi kasuwa ya ji kaya na gani na faɗa ya yi ma aisha sayayyar kaya kusan kala ashirin manya masu tsada da masu zafafan kuɗi da wasu zafafan guda biyu duk ɗaya dubu tamanin a takaice abdul tun a ranar sai da ya kashe dubu ɗari biyar kana yayo gida da siyayya niki-niki yana sallama ne ga aisha tsaye tana waya da ustas yana cewa ke ki ma kwana za ki yi sati ɗaya don aiki za a yi min sosai ko ɗakin ki ma rushe shi za a yi Aisha har da tsalle ta ce ba komai Allah ya kai mu. Ustas ya ce amin tare da kashe wayar. Abdul ya ji daɗin ganin ba ta sanya damuwa a ranta ba. Nan ya ja ta zuwa bakin kofa yana fito da kayan yi, yana bada tana shigowa da su. Kayan abinci kuma ya samu yaran unguwa ya ba su suka cika falon umma. Ya zauna ya musu bayanin komai farin ciki marar misaltuwa ya kama zuciyar umma da Aisha dan uwa mai daɗi, dan uwa mai daɗi, dan uwa rufin asirin Allah. A takaice Rayuwa mai daɗi Aisha ke yi a gidansu dan nan da nan ta sake yin fari ta yi ƴar kiba don kullum da kalar daɗin da take ci. Allah sarki wannan kenan duka duka anan san dakata sai mun haɗu da ku a kashi na gaba don jinya ta zata ta kuma huta lafiya.